bakwai ga watan sha'aban shekara ta 1443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa cikin garin madina kuma hakan ya zo daidai da goma ga watan maris shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana cikin karatun littafin mu mai take al ta al-imam malik ibn anas imamu darul hijra Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancinsa in ba manta ba muna cikin kitabi na uku ne a cikin wannan littafi babi na uku inda al-imam malik yake cewa babu qadri suhuri min minan nida'i bismillah باب قدر السحور من النساء حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم الإمام مالك كما يدى يحيى يرويت daga gare su حدثني يحيى ubaidullah dan yahaya kenan yake cewa yahaya ya bashi labari babansa kenan shi kuma yahaya ya ji an malikin an abdullahi ibn dinar daga abdullahi dan dinar shi kuma abdullahi dan dinar ya karbo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce inna bilalan yunadi lallai bilalu yana kiran sallah ne ma'ana in ya kira sallah in ji haka ji kiran sallah da asuba to ka tabbatar da cewa in ka ji sautin bilalu to bilailin ne a cikin dare ne ya kira ma'ana baya kiran karshe saboda imam malik wannan babin a wajensa ya kulla shi a matsayin babin gwargwadon abin da ake so mutum ya bari ko tsakanin sahur da kiran sallah ma'ana gwargwadon lokacin da mutum ya iya yin sahur a cikinsa ko da ko ya ji kiraye kirayen sallah a cikin garin madina a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi musamman ya ji sautin bilalu to ya sha kuruminsa ya nannaɗe ainihin kafafuwar sai ya ci gaba da cin abincinsa don bilalu yana kiran sallah ne cikin dare wannan ya nuna kiran sallan farko ne an fahimta ko fakulu ya ce ku ce washrabu sannan ku sha a cikin wannan lokacin kaga wannan yana mana izina bisa ga cewa lallai kiran sallah alama ce wanda sahabbai sun sani kai tsaye da zaran an ji kiran sallah to alamun lokaci ya cika kenan ma'ana ya shigo kenan kaga wannan yayi bayani cewa lallai kiran sallan bilalu ya saba ma kiran sallan abdullahi bin ummi maktum dan shi bilalu shi ke kira cikin dare shi kuma abdullahi dan ummi maktum baya kira ma dan makaho ne sai an ce mishi asbahata asbahata alfijir ya bayyana shine yake hatta yunadi ibn ummi maktum har sai abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallansa in ya kira sa to shine duk lokacin da za a kame gwargwadon abin da yawa taba kenan kowa ya kame bakin sa daga sahur ma'ana duk wanda ya ci abinci bayan ya ji kiran sallan abdullahi dan ummi maktum to ya ci abinci bayan alfijiri ya kito wannan malikiya suna daukan wannan mas'alar da muhimmanci bisa ga cewa mutum ya yi kokari ya kiyaye gwargwadon sahunsa da kiran sallah kiran sallan farko ne ci abincinka amma karka kuskura ka bari a kira na biyu ba ka gama cin abinci ba don su a malikiya ba su yin rangwame ba sa yin aiki da hadisin nan da wasu daga cikin malamai suke amfani da shi bisa ga cewa idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta ya yaqdi hajatahu min saboda suna aiki da wannan hadisin da Imam Malik ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar mai isnadi zuwa gare su bisa cewa Bilal na kira ne cikin dare kiran sallan Bilal ne ku ci ku sha amma kiran sallan Abdullahi ibn Ummi Maktum in har ya kira ku tsaya cak suka awwala duk wani dalili da za a kawo musu musamman wannan shine jigo a ciki za su mai ahadukumun nida in da yanku ya ji kiran sallah wani kiran sallah ake nufi kiran sallah na biyu wal ina yake hadisin ya ce in akwai abin sha ko shayi a hannunka kana so za ka sha sai ka ji kiran sallah to fala a hukar kada mutum ya aje wannan kofin hatta ya ya hajji minhu har wasu ya gama cin abincinsa suka ce in aka bi mafumin wannan hadisin kenan mutum ba zai daina cin abinci ba ko da ya ji kiran sallah kenan la ma'ana game da kiran sallah kiran sallah bai da ma'ana kenan kenan da ai annabi ya ce fala ya ba wa hatta ya qadiya hajatahu minhu sai ka ga bukatar ka ko yanzu ka tashi ka farka kuma ka ji ana kiran sallah na biyu na asuba sai ka tace kai tace kai tace kai har sai gari ya waye kai aiki da hadisin haka to shi sai malikiya sai suka suka ce kai ai aiki da hankali duk da zahirin hadisin ya nuna cewa kar mutum ya bar abin shan sa to amma ya ka hankali in ka fahimci cewa sai ka gama cin abin da kake ci sannan ka tashi ka je kai sallah shi kuma wani zai iya fahimta cewa to shikenan a sa mai malmala guda biyu musamman marasa tafi azumi inna sai ya wajen mai tuwo daidai goshin duk da za a kira sallah na biyu minti ɗaya sai ya ce a sa mai malmala guda biyu manya manya ai annabi ya ce fala ya dawo hata <laughs> ya kadu ya hajata min ya ta zabga loma to kaga wannan ya saba ma hankali sai mutum ya je yana aiki da molanka Allah ya kyauta hadisi na gaba ya ce wa haddathani an malikin شهاب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل نعم. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا للي بلال yunadi bilailin yana kira ne kiran farko da dare kafin alfijiri na gaskiya ya bayyana in kun ji kiransa za ku yi sahur fakulu ku ci kayanku washrabu ku sha abin shanku hatta sai kun ji yunadi ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah sai gaba qala yace wa kana ibn ummi maktum rajulan a'ma ko shi abdullahi ibn ummi maktum mutum ne wanda yake makaho la ji baya kiran sallah hatta yuqala lahu asbahta asbahta sai an ce mishi kawaye gari kawaye gari ma'ana gari ya waye sai babu ma ja fi fita sala babu iftitah يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وك وكان لا يفعل ذلك في السجود نعم so dama nan ya kamata mu tashi wannan shine karatunmu na 30 kenan ne ya kamata mu tashi yace babun abin da yazo cikin fara sallah bayan mun gama magana akan kiran sallah to ga hadisai waɗanda suka zo gane da yadda amarin sallah yake ma ja abin da yazo 50 tayi sallah game da fara sallah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر أن رسول الله عبد الله بن عمر يقول للي من زال صلى الله كان يا كسنتي إذا إذا افتتح الصلاة زي فارة الله لم بيا يا فارة با إذا افتتح بمعنى إذا أراد أن يفتتح الصلاة إن يناسو يفارة الله إن ودنا النسوشين أنا فهمت سدى كو dan idan mutum bai fahimce su da kyau ba zai je ya fahimci wasu nassosi ba daidai ba idan ka ce idafta ta hassalata in ya fara sallah kenan sai ya fara sallar sannan zai yi abin kaga mafhumin shi ba daidai bane irin wannan ya daidai da wasu nassoshi irin yadda Allah yake ta fa qara'ta alqur'ana fasta'iz billah in zaka karanta qur'ani ba in ka ka gama karatun qur'anin ba to wannan yana da muhimmanci yace dai idan mutum zai fara sallah ko idan annabi zai fara sallah rafa'a yadayhi yana daga hannayensa hazwa, daura da mankibaihi kafadunsa. in aka ce kafada shine nan abin da ke tsakanin kashin da ya hada wuya da kuma wannan kashin da ya hada damtsin hannu nan ake ce ma manki dan haka annabi in zai fara sallah yana daga hannayensa haka ya kabbara kenan ma'ana ya daura su daidai wajen ko kuma daura da su wannan shine manki bai wai idza rafa ra'sahu min ruku'i rafa'ahuma haka kuma annabi yake in ya dago kansa daga ruku'i yana daga hannayen kazalika aiba wa qala sai yace sami Allahu liman Hamidu Allah ya ji ga me yaba masa rabbana walakal hamdu godiya ya ubangiji gare ku cike. wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma a sujada annabi baya daga hannu kaga a wannan ruwayar kenan amma an samu ruwayi da ke nuna duk wata kabbara a cikin sala annabi yakan daga hannu amma ba dole bane in kaga wani ya daga ka damu in ka dama kai ma ka daga in ka dama ka bari sunna ce sai hadisi na gaba wa haddathani an malikin وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب نعم. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تز فلم فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله شما وانا حديث ديك كما حديث بعيني cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yukabbiru fi salati idan yana sallah yana kabbara kullama khafada duk da ya sunku ya zuwa ruku'i ko sujada wa haka disan sanda ya daga ruku'i ko sujada falam tazal tilka salatuhu ko salatahu wannan bata gushe ba haka ne suffan sallansa hatta laqiya Allah ayyaga mu da Allah حديث نجب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة شيما كاقا إيران حديث بايا النبي أنا أتقى حنن سعى سلم حديث نجب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع شيما كاقا إيران حديثا بايا حديث نجب كافنية فإذا صرفع in ya juya kala sai ya ce wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillah shi ma wannan duka ma mun shi mun shi satin da ya shude wannan babu ma mun shi har hadisi na gaba haddathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa shi ma irin hadisi ba سينا قبا وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر يكسن شيء إذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه إن حديث بها وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك شما إن حديث بها وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة جابر ينقويت الألبان سيدعك كبر أسلا قال يتي فكان يأمرنا يكسن شينا أمرنمو أن نكبر كل ما خفضنا ورفعنا مدقى ينكبر جسن دمك دوكا حتى كما جسن دمك لقو يننزو ركوئي كو سجدا حديثي نقب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك رجل الركعة إما يرس ركعة فكبر شيء كبر تكبيرة واحدة كبر إيه مكون يكبر هرم سنة يكبر زوا ركوئي Ya ce yace ajza'at anhu tilka takbira wannan kabbara ta isar mata waɗannan su ne a mas'alolin da muka kwana a kansu har zuwa inda aka tambaye imamu malik game da ainihin mutumin da ya zo ya manta da kabbaran harama in ba ku manta ba ko bai yi kabbara ba face kabbara ɗaya kawai yana yi kuma ya shiga rukuyi imam malik ya ce babu komai ko kuma wanda ya zo bisabban haraman ba bai ta zuwa ruku'i ba har sai ta gora karata ta biyu mamali ya ce wajibi ne ya sake sallah ya kabbaran harama ya sako sallah daga farko to za mu tashi babul qira'ati fil maghribi wal isha babun karatu a cikin sallar magariba da sallar isha yace wa haddathani yahya an malik an ibn shihab haddathani yahya an malik shihab عن محمد بن جبير بن المطعم عن محمد بن جبير بن المطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطول في المغرب نعم ya ba mu labari shi kuma yake cewa daga maliku daga ibn shihab daga muhammadu dan jubairu bin mut'im wanda yake al-qurashi an-nawfali abi sa'id al-madani sika ne daga cikin malaman da suke riwayan hadisi yana cikin mazajen da suka rawaito hadisai a cikin wato littattafan nan guda bakwai duk malaman hadisai sun ruwaito hadisansa shi kuma ya ji daga mahaifinsa annahu qala mahaifin nasu yace sami'tu rasulullah Wata wataran naji annabi sallallahu alaihi wasallama qara'a yayi karatun sallah a cikin sallar magariba bituri da suratul tur wata sura ce suratul tur suratu wat-tur wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' haka dai ji annabi yana karatun sura kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya lizimtar sura guda ɗaya a kuma su sallah sabani yadda muka saba da a kasar Hausa za ga duk sallar magariba inna anzalna ake karanta kan farko ko ka ta ji kuma a karanta inna a daina qul wallahu ba a so liman ya lizinci wasu surori su kai zama su yake karanta a wata sallah ka rika sassauyawa da kuma cancanzawa annabi yana karanta wurare daban-daban haka a wannan karan annabi ya karanta suratul tur a cikin magariba sai hadisi na gaba wa haddathani an malik wa haddathani an عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل أن أم الفضل بن أن أم الفضل بنت الحارث أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب نعم ya ce wa haddasani an malikin ya haya ya bani labari daga malamin sa maliku shi kuma ya daga ibn shihab ibn shihab shi kuma yaji daga ubaidillah Ubaidillah dan abdullahi ɗan Usba. ɗan usba bin mas'ud ɗaya daga cikin fukaha na cikin ainihin garin madina shi kuma yaji daga babban malami kuma sahabin annabi abdullahi ɗan abbas wanda yake mai tarjama alqur'anin nan mufassirin mufassirin Alƙur'ani Allah ya kara masa yadda duka yace lallai mahaifiyarsa sunan mahaifiyar shi Abdullahi dan Abbas ita ce Ummul Fadl kuma a ce kinayata sunan ta Lubaba sunan mahaifiyar Abdullahi dan Mas'ud Lubaba alkunyata Ummul Fadl sunan mahaifinta Bintul Harith wato diyar Harisu lallai abdullahi ɗan mas'ud yake cewa mahaifiyarsa ummul fadl tana cewa anna ummul fadl bint al-harith sami'atu ta ji ɗanta abdullahi ɗan abbas wa huwa alhali shi ɗan ya ƙara'u yana karatun sallah yana karanta wal mursalati urfa yana karanto surar da Allah yake cewa wal mursalati urfa falasifati asfa wan nashirati nashra surar da daga ita sai amma an fahimta ko ta ji shi yana karatun wannan surar faqalat lahu sai ummul fadli lubaba kenan tace wa danta abdullahi dan abbas ya bunai ya kai karamin dana laqad zakkartani bi qira'atika hadhihi as-sura lalle haqiqa karatunka da kake yi ma wannan sura ka tunatar da ni an fahimta zakkartani bi qira'atika hadhihi sura ka tuna min wannan suran da karatunka karatun da kake ma wannan suran ya tunatar da ni menene ta tuna tace ai inna hala akhiru ma sami'tu rasulullah wannan surar da naji kana karanta ita ce karshen abin da naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u biha fil maghrib yana karatunta a cikin sallar magriba kun ji a wannan karan ta ji manzon Allah yana karanta suratu al-mursalat kenan kaga ana so a rika caccanzawa ba a san liman ya tsaya sura daya kullun inna anzalnahu kullun qul huwallahu kullun tabbata kullun falaki da nasi a'a ka rika caccanza shi alqur'ani yana da fadi yana da yawa yana da dadi yana da gardi karanta shi wurare daban-daban yana sa mutane su ji dadin tsayuwa wajen sallah da ibada hadisi na gaba yace wa hadithani an malikin an abi ubaidi مولى سليمان بن عبد الملك عن, عبد عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة وأن مالمي يكتوى عبد الله الصنابحي يكتوى نازو قرم مدينة وتنائسو قرم مدينة يازو باير رسول من الله صلى الله عليه وسلم لشكرة بير يكتوى fi khilafati abi bakr as-siddiq a lokacin khalifancin sayyidina abubakar fa sallaitu hu al-maghrib sai na salla a bayan shi bayan shiwa bayan sayyidina abubakar ko inda ai manzo Allah ya rasu lokacin da yazo haka abubakar shine khalifa yayi magriba bayan sayyidina abubakar fa qara fi rak'atayn al-ulayn bi umm al-qur'an wa suratin wa surah sai ji abdullahi abubakar sayyidina abubakar yana karatun fatiha ya karanta fatiha a raka ta farko wa suratin ya sashi karanto fatiha a raka ta biyu wa suratin da wata sura min qisaril mufassal daga cikin gajejjerun surorin ƙasa-ƙasa a can ƙasa ba gaba ɗaya gajejjerun qisaril mufassal suna farawa ne daga suratul safat والصافات safa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا surar da ka ɗauka daga nan ka karanta sai a ce ka yi karatu daga isarul mufassal wasu malamai suka ce a tana farawa ne daga suratul jafiya ita ma kaga daga jafiya sai ahqaf kenan daga nan duk surar da ka ɗauka tana cikin isarul mufassal ko irin su suratul fathi su ma suna ciki ko hujurat ko qaf ko saffi subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwa al azizul hakim ya ayyuhalladhina amanu lima taqulun malamai dai sun yi saɓani akan qisarul mufassal a takeice dai duk suka da ɗauka daga nan tana cikin maganganun da malamai suka faɗa ana kirga ta cikin qisarul mufassal amma dai abin da ya tafi ga ra'ayin jumhur irin su Malik da Shafi'i da al-Imam wato musamman imam malik da imam shafi'i rajihi a wajensu shine qisar al-mufassal yana farawa ne daga suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم wannan kenan wannan malami ya zo ya ji sahabin manzon Allah sayyidina Abubakar yana karatun sallah ya ɗauko sura ɗaya nan sura ɗaya can daga cikin gajejjerun surori waɗanda suke masu ɗan tsayi kaɗan sun maƙama fi salisa sai sayyidina Abubakar ya miƙe raka'a ta biyu in ji wannan malami yake cewa fadanautu minhu sai na matso kusa-kusa ma'ana na yi sahu kusa da sayidina abubakar don in jiya ake yin sallah yaya sayidina abubakar yake yin sallah hatta in na siyabi har tufafina latakadu an ta masa siyabahu saura kiris tufafina ya taba tufafin sayidina abubakar saboda tsananin kusanci wannan ya nuna ya matso dab dab da shi ya nuna ya kai hasawun farko kenan an fahimta yake cewa fa sami'tuhu sai ji sayyidina abubakar a wannan raka'a ta uku qara'a bi ummil qur'an ya karanta fatiha a raka ta uku ka kuma ta sallar magriba muke yi sai ya ji shi yana karatun sallar magriba wannan ya nuna asirta karatu a cikin sallah ba ka yi duk ba ka ɗauke wuta gaba ɗaya ba a za a iya jin wani abu daga cikin karatunka musamman idan mutum ya zo kusa da kai yadda za ka iya ji yadda kanka in wani ma yana dab dab dab da kai zai iya ji misali kama haka alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kuna ta abin da nake cewa amma kaɗan kaɗan da babu wannan abin sautin ba wanda zai ji amma yanzu yadda nake magana haka alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan aljaharu amma asata ne alhamdulillahi rabbil alamin an fahimta duk da malamai suna ganin ba laifi bane in ma kai gum'in ba aji ne take cewa ba shi ma ba laifi bane amma dai wannan ya nuna yadda ake asartawa kenan wannan ita ce mas'alar da 'yan alaqatu suka kawo shekaru shekarun baya wajen fassarar ayar da Allah yake cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bi tagi baina zalika sabila aka tarjima Allah ya kyauta to a takeice dai shi yace sai na ji sai na maka yana karatun Fatiha wa bi hadhihi al-aya sannan na ji shi yana karanta wannan ayar da Allah yake cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ko har ya karanto aya ana gane ko wato wa lana min ladunka rahmatan ko innaka antal wahhab haka ya yaje yana karanta wannan aya to anan inda iskaliya take kenan ina mas'ala cewa raka'a ta magariba ta ƙarshe da kawai biyu na sallar isha'i da na azhar na ƙarshe da na la'asar na ƙarshe ba a karanta sura sai fatiha ha wannan hadisin ko wannan asarin yana tabbatar mana da halacci mutum ya karanta wani abu ɗoriya a kan fatiha ban san ko kun gane ba ma'ana bayan ka yi fatiha a raka a ta uku ta sallar isha'i ko ta hudu ko kuma ta uku ta sallar magariba ta ƙarshe kenan ko ta uku da ta hudu ta azahar ko la'asar ba laifi ba ne ka karanta wani abu cikin ƙur'ani ya tabbata a cikin suna manzan Allah kansa ma kai. kamar yadda za mu zo mu je hadisan an fahimta wannan dai hujja ce kun ga kuma a cikin muwaɗa. so kun ga matsalan cewa mutum sai ya yi sujada in ya ƙara sura a ta uku ta magariba wannan matsalar ba ita ce rajiha ba ita ce fatawar imam malik ba ban sauko kun gane ba da wasu kalmomin ba mutum zai karanta sura a a ta uku ta sallar magariba to ba sai ya yi sujada ba yanzu kun gane? eh kun gane? da mutum zai karanta sura yanzu ba magarba za mu yi ba sai ka kawo fatiha sai ka karanto wata sura to ba sai ka yi sujada ba saboda wani lokaci annabi kan yi haka Oh, sujada sujudu sahawi nake magana. Hau, so, Allah an yi da an yi ba yi ba kuwa gara da ku gaya mun da wuri kada kafin in shayi in ji labari daga saudiya an kira ni <laughs> a ce to ga wani ya zo ya ce ba a yi sujada an ji a karanta sura a <laughs> raka ta hukwa ba haka bai <laughs> sujudu sahawi nake magana awal duk sun tabbata ya tabbata annabi kuma yi salati sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha da sura a raka a rako'e inda ake karanta fatiha zalla sannan inda ake karatun sura in ma ya tabbata wani zubin ma yazo ya karanta fatiha zalla sura ka babu rigima akan wannan ga hujja ta farko mun fara gani hatta a cikin muwadda kun gane ko kuma ci gaba حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن كنت ما كانت أقول sannan yace wa kana yaqra'u ahyanan bis-suratayn wa salati fi rak'atin wahidatin min salati al-fariida wa yaqra'u fi rak'atayn minan al-maghrib kadhalika bi umm al-qur'an wa suratin wa sura kun ji hadisin yace haddathani an malik ubaidillah ke sha babansa ya haya ya bashi labari daga imam malik daga wa kun ga malikiya zamu yi kenan kuna biye da ni duk malikiya ya buɗe kunnen shi ubaidillah ya ce mahaifinsa ya gaya masa daga imamu malik kaga aka ce an malikin aji malikiyarka ga malik ɗin da kansu zai magana shi kuma malik ya ji an nafi'in daga nafi'u shi kuma nafi'u ya ce lallai abdullahi Dan umar duk sinadi a sahul da in ji malaman hadisai suka ce shine nafi'un malikun an nafi'in an abdullahi bin umar so da haka wannan hadisin yana cikin gwalagwalan hadisai masu tsada masu daraja wannan hadisin da zinari za a biya kuɗin shi an fahimta ba da naira ba zinari kaɗai zai iya sayan wannan hadisin da haka suna ce mishi isnadi wanda yake zahabi duk hadisin da kaji an ce haddatani ya haya an malikin an in an abdullahi bin umar ko an abdullahi bin umar to an gama ku bari ku ji Ya yace kana <clears throat> abdullahi ɗan umar ya kasance ko <clears throat> ya kasance mene idza salla wahdahu in zai yi sallah shi kadai jama'a kuna biye da ni yaqra'u fil arba'i sallah ne a hudu mai arba'i raka'atin kenan ko yaqra'u fil arba'i jami'an duk in yana karatun sallah a ciki fi kulli raka'atin a kowace raka'a bi ummil qur'an kaga dai zai karanta fatiha wa suratin zai karanta wata sura min alqur'ani cikin alqur'ani a kowace raka'a yanzu an gane me nake nufi a kowace raka'a dan ka karanta fatiha da sura a hudu ba kai laifi ba ba sai ka sira ba kuma wannan malikiya ce zalla ga ta cikin muwatsa wa kana yaqra'u ahyanan bis suratayn wa thalathati fi rak'ati wahida wani zubin ma Abdullahi dan Umar in ya karanta sallah a raka'a daya sai ya karanta surori guda biyu ya tsallake ya shiga ta uku wannan ya nuna halaccin ka karanta surori guda biyu a raka'a ba laifi ma ka ƙara wata suran ka ce uku ko hudu ko sama da haka duk ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi wahida a raka'a ɗaya min salatil farida daga sallan farilla wa yaqra'u fi raka'atayn min al-maghrib su kuma rak'oi biyu na magriba an gane su ai na ɗaya da na biyu ko kazalika su ma yana karatu a cikin su bi ummul qur'an da fatiha wa suratin da sura ɗaya wa suratin da kuma sura ɗaya kamar yaya kowace raka a sura ɗaiɗai an fahimta me mahallu shahid shine ya halatta kai karatun fatiha da sura a kowace raka'a cikin sallah mai raka'a hudu an fahimta سينا دبا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال تقبراء بن عازب يكتشوا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء نا صلاتي صلى عشاء تعالى من زن الله فقرأ بالتين والزيتون سيجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا da suratu wattini wazzaitun a ɗaya daga cikin salla. Ka ga wannan ya nuna manzon Allah yana cancanza surori a nan ya karanta wattini wazzaitun wani wurin kuma sai ka ji ya karanta wata surar ta daban a wannan kenan kamar yadda a cikin bukhari da Musulmi ya nuna manzala su sallan shi kuma da ya zo a wata sallan sai ya karanta idan sama'un shaqqat kaga dai ya nuna ana caccanzawa kakkan zunci sura guda daya an fahimta wannan kenan sai babu al'amali fil babu yadda ake karatun sallah shine al'amal fil qira'a حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا سنة تفاك دعك aka داجيا dajiya دعك da قليا دع mata kwalliya تفاك alhariri wani tufafi ne wanda ake yi a da wanda ana mishi ana mai ratsi da ainihin sanadari na alhariri to manzo Allah sallallahu ya hana musulmi in zai yi sallah ya sanya alhariri saboda alhariri tufafin ya wuta ne a duniya an fahimta amma aljanna na yan aljanna ne saboda haka musulmi ba a so ya sanya tufafin alhariri an hana musulmi kayan da aka sana'anta shi aka yi masa kwalliya ko zane da alhariri an fahimta yawwa shi alhariri a lokacin a lokacin manzo Allah Sallam, wani tufafi ne wanda ake zuwa da shi daga yankin Misr da kasar Sham a lokacin wa anta zahabi daga cikin abubuwan da annabi ya hana annabi ya hana mutum ya riki zobe na zinari namiji baya sanya zobe na zinari an fahimta sai dai zobe na azurfa wa an qira'ati alqur'ani fi ruku'i sannan annabi ya hana mutum ya kabbara ya ruku'i shi alaran ma ne bai so yayi asaran tilawa ha a cikin ruku'i ma bari ya rage rubi'i a wurin an gane ba annabi ya hana aikata haka duk wanda ya aikata haka ya aikata makaruhi me mahallu shahid shine wa an qira'atil qur'an fi ruku'i ko ba a karatun alqur'ani a cikin ruku'i sai hadisi na gaba wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم النمار حتى هو تمار تمار كو تمار daga abi hazim tamar an al-bayadi yace anna rasulullahi lalle manzo Allah sallama kharaja ya fito ala nas wajen mutane wa hum yusalluna iske suna sallah wa qad ahat aswatuhum bil qur'an kowa ya daga sautin shi a masallaci wannan ya daga sauti yana nafila wancan ya daga yana nafila wannan yana magarba wannan yana kowa ya daga sauti dai annabi da ya ji su faqala sai yake innal musalli yunaji rabba ya ku bayan Allah ku sani mai sallah kullum in yana sallah yana ganawa ne da ubangijinsa falyanzur na haka ya duba ya gani bima yana jihi bi da me zai gana da shi don ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa in muna sallah muna ganawa ne da ubangiji ko kun san mun karanta cin a halari ko cewa mai sallah yana gana da ubangijinsa ne to ya ko kamata a ganka cikin ladabi da natsuwa wajen gana da ubangiji yau ko da a duniya ne za ka gana da gabna ko shugaban kasa? ai za ka tafi cikin natsuwa ba za ka shiga sauti ba ko mutane goma sun zo za su fi shugaban kasa. za a ba su dama su shigo duka gaba ɗaya wannan yana faɗin buƙatarsa wannan yana faɗi wannan yana ɗaga sauti kaga ba za a ba su dama ba to Allah shi lillahi walillahi almasalul a'la Allah ya wuce misali irin wannan to akwai bukatuwa a masallaci lokacin da mutum zai karanta alkur'ani ko a sallah in dai kuna da yawa kuma kowa yana yin irin nasa to a samu natsuwa saboda kowa yana gana da ubangijin sa ne a ƙarshe sai yace ce wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an da sashen ku ya rika daga sauti karatun sa na alkur'ani yana shiga cikin karatun wani shi yasa idan kana so ku san kyakkyawan samfuli yadda ya kamata ana iya tikafi a masallatai ya zama yanayin da ya kamata a samu shine irin yanayin da ya kamata ake samu a labirari ban san kun gane ba ba ka tafi labirari wannan ya buɗe ɗaya yana karanta wannan ya buɗe muktasar yana karanta wannan ya buɗe kaza yana karanta kowa yana ɗaga sautin shi karatun wannan yana shiga cikin na wancan a labirari da ake yi natsuwa ko kasan waya ba a bari ko to haka ya kamata idan ana kafi, ana zaune cikin masallaci ana kowace irin ibada ko ran juma'a ko ranar yaushe ka zama kai jakada ne na kawo nutsuwa a cikin masallaci wani tambaya za ka yi ka yi cikin ladabi za ka ga wasu hatta ranar juma'a za su tambaya ba sa gane cewa wannan fa masallaci Allah shigo hoto malam kina da tambaya ni sai ka amsa min ha ba ai ba gidan gamba bane da sai amsa maka in ba amsa maka ba ai rigima a a cikin ladabi ka daga hannuka assalamu alaikum Allah shiga ci mallam ina da tambaya kuma saboda ladabi ba za a ji da kyau ba sai malam ya ce matso kusa matso kusa dan ya ji ba wai tun daga sawun baya baka ta ihu Allah shiga fata malam wajibi ne mu koyi tsari mu koyi natsuwa a cikin masallaci wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan a karkashin wannan aya malamai suke magana akan ladabin masallaci daidai da ɗaga sautin ka a cikin masallaci bai dace ba matukar da sautin nan ka iya cutar da waninka domin annabi ya ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa da shi idan waninka masallaci ko mai sauraron wa'azi ranar juma'a ko karatu tsakanin magarba da ta dalilin tambayarka ya sanya ya shiga cikin damuwa kai ma za a rubuta maka zunubi Allah ya kyauta saboda haka daidai da alkur'ani a samu natsuwa kada wannan ya daga sautin shi ya zama an samu dai natsuwa cikin masallaci حديث نجم يسي وحدثني عن مالك عن حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال لذا أنس بن مالك يكشى قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان ناي صلى ناس أيا باين سيدنا أبو بكر نكما ساكي لوكة خليفة سيدنا عمر حتى سيدنا عمر يأسو عثمان يحو ناي صلى باين شد جبتا وأنا خليفوفن قلت أوكو ناي صلى قبات أي باين سو انجي أنس بن مالك فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا فتح الصلاة دكان سوء انسو ذو كراتن صلى باسا فارا واد بسم الله هم فهمت؟ كنت وانا حديث ينا نونا منا آه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر دا سيدنا عثمان كودا سنعين بسم الله سنعيني ين أعسر شيء كمونا wannan shine rajihin zance duk da akwai wasu karatun bismillah a bayyane amma dai wayannan sabon guda uku suna yin bismillah amma ba sa bayyanarwa kuma haka Anas ya tabbatar mana cewa dangane da yayi sallah bayan su in za su yi sallah ba sa farawa da bismillah ma'ana suna asirtawa kenan kamar yadda muke yi a haddasani amma ko ba laifi bane dan kaji wani ya bayyana da bismillah ka ce sallar ta ba ba akwai hujjoji akai akwai hadisai akai kuma ma wata fahimta ce cikin fahimtar malikiya kamar yadda wanda suka dauki wancan masu cewa masu fara da bismillah suke daukan wannan sun manta cewa shi ma wannan malikiya ne gashi yana cikin muwadda kuma ma wannan shine raji Anas yace yayi sallah ba Abubakar da Umar da Usman ba sa bayyana da bismillahir rahmanir rahim kabar mu ji حدثني عن مالك عن عمه أبي سحيل بن مالك عن أبيه أنه قال يكي شوى كنا نسمع قراءة عمر من كسن شمنا جن كراتن sayyidina umar an fahimta in dari abi a daidai gidan abu jaham kamar ce daidai gidan alhaji ahmadu bici misali an fahimta kaga ai gida ne wanda yake da kusanci da masallaci ko wani gida mai kama da shi misali mukan ji karatun sayyidina umar a daidai gidan abi jaham an fahimta ko shi abu jaham sahabi ne kuma kuma ƙwarai yana cikin manya-manyan dattawa na ƙwarai shawa a ina gidan nasa yake bil balab a daidai wani wuri da ake ce mishi balab sunan wuri ne kamar ka ce daidai kwanan lami yadda ba da misali daidai gidan alhaji ahmadu bai ce daidai kwanan lami kwanan lami sunan wuri ne to haka ya ce kaga wannan ya nuna sayyidina umar mutum ne wanda in yana karatun sallah yana mene yana ɗaga sautinsa har ana ji daga wuri mai nisa misali a daidai bane kwatancen da na iya kai irin yadda yake a cikin hadisin na dai kusantar da musulmi ina fatan ana gane na gaba yace wa hadithani an malikin an nafi'in anna abdullahi bin umar kana idza fatahu shay'un min as-salati ma'a al-imami fi ma jahara fihi al-imamu bil qira'a annahu idza sallama al-imamu qama abdullahi bin umar fa qara'a li nafsihi fi ma yaqdi wa jahara shi kuma wannan yace maliku yaji daga nafi'u lalle abdullahi bin umar kana ya kasance idza fatahu shay'un min as-salati idan aka cire masa a cikin sallah liman ya riga ya fara sallah da rak'a daya misali yanzu ba isha zami ba kila ya zo ya makara ya isa an yi raka ta farko ko kuma kila raka ta biyu kuma ya rasa karatun da ake bayyanarwa ko shine yace fi ma jahara fil imam bil qira'a a cikin daidai wanda liman yake bayyana da karatu ko ya bayyana da karatu shi kuma ya zo bai samu daidai wurin ba annahu lalle shi idan sallama al imamu idan liman ya sallame qama shi abdullahi dan umar in haka ta faru da shi sai ya miƙe bayan sallame wa liman waye yake miƙewa abdullahi dan umar fa qara li nafsi sai ma kansa karatun sallah ma'ana ya karanto fatiha da sura a bayyane shi ma ya kadi cikin ramakon da yake tunda annabi ya ce fa ma'adrakum fa ma'adrakum fa sallu wa ma fatakum faqadu shi yana aiki da faqadu ne dan haka alqada shine karama ala nahmi ma fatatka abdullahi dan umar yake anan ma'ana me karasa karatun fatiha da sura guda biyu ko a cikin rakowa biyu kuma a bayyane to sai ka a haka ya ƙazi wa jahara haka abdullahi ɗan umar yake yi sai ya rama kuma ya bayyana sai hadisi na karshe wanda kanshi za mu tsaya cewa haddasa ni amma lisan an yanzu ibn ruman annahu qala kuntu usalli ila jalid nafi' ibn jubayr ibn mut'im fa yahmizuni fa afsahu alayhi wa nahnu nusalli shi kuma wanda yake cewa yazir ar ruman ruman ya kasance ya lalle shi ya ce kuntu na kasance usalli nakan yi sallah ila janibi nafi ibini jubair gefen hannun daman ɗaya daga cikin manya-manyan wato malamai waɗanda suke masana furu'a masala fiqhu daga cikin tabi'ai waɗanda suke sifat wajen ruwayan hadisi shine ainihin wato nafi ibn jubair bin mut'im yace ina sallah a kusa shi a gefen shi to in yana karatun sallah sai kuskuren karatu fa ya mizu ne sai ya kan zungude na haka sai ya kan mun haka ma'ana in ya karanta wuri ya ji ba daidai ba ya ji wuri ya masa dishi dishi sai ya dan taba wannan bawan Allah Yazid bin Ruman fa aftahu alayhi kuma sai in tina mishi wurin kun ga wannan yana nuna babu laifi liman in akwai wani kusa da shi ya ji ya kasa tuna wuri ya dan taba shi haka shi kuma kawai sai ya gane sai ya tuna masa yace wa nahnu nusalli haka muke alhali muna cikin sallah nan ya kamata mu dakata Abin da na faɗa daidai Allah ya tara da ku cikin la da na kuskure Allah ya gafarta mini ya gafarta muku fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum